Salamu alaikum masoyin annabi shai Ahmad Mai Tadil izi Masoyin annabi masoyin Madina na gaske. Eh, to kamar da mutane suna ta tambaya wai yaushe ne majalisin nan na <clears throat> wanda aka saba nishadantar da masoya annabi duk shekara kana yin sana arfa kenan shine wanda in aka yi shi kamar mutum ma ya arfa mu dai ji muke ma mun yi arfan mu kawai to shine muke dan son bayani game da wannan majalisi ranar yaushe za a yi shi to insha Allah kuma inda ka saba goben nan ne dai eh. shi ne kama alamus ce ko gobe alamus daren juma insha Allah daren juma wanda zai kai mu zuwa ga ranar sallah Allah ta goben za a yi wata tashi a inda aka saba a yanda aka saba kuma na eh. kara mana kusanci akwai dan anko da aka fitar ne ko kuma ba a fitar ba eh, ai jallabiya ake sa ko fara eh fara jallabiya ce fare ku a sharawa ne eh labbaik Allahumma labbaik kala sharika kala bai baka ga yanda ne bane ma Allah suma na gani wallahi ya hakuri Allah ya yi mana corona <laughs> amin saboda Allah da daga yau daga ranar ta tafi kenan to Allah ya tafi an ban mu da nadawa amma ba aikin ba aikin gashi duk mun nan nada abin amma ba aikin ba komai amma bijahi mai gida daga gobe eh. ji bugata sai budewa insha Allah Allah ya bude mana muna roƙon Allah ya sa mahajjatan mu idan suka sauke wannan hajin ya zama makankara mawankar dukan wani abu da yana mu zuwa madina bijaya Allah. insha Allah Allah mu kusanci da wani. a ga kowa ba majalisin arba a ga kowa eh ana gaita kowa ba kowa ba eh kowa ya zo arfarsa a nan gammaja mm. da niyyar arfa da niyyar hajji za ka zo kamar yadda muka saba faɗa kullum ita niyya tana tana ba da ladan aikin ko da ba kai aikin mana haka a kyautace niyya a taho kawai a ji an tafi shi ma na tafi sai an jima